ga maganar da aka yi ta yi can baya cewa malamai ku kuka kawo buhari ku kuka sa ka zaɓi buhari eh malamai sun yi buhari kamfe lallai kan malamai sun kyautata buhari zato kuma sun yi tsammani yana da ƙwarin da zai iya magance dukkan matsalolin najeriya ta amma yanzu ta bayyana ba malamai ke kawo shugaba ba 'yan siyasa ke kawo shi yanzu pdp da ta yi zaɓenta malamai ne suka ce suka tsaye da mata ɗan takara ko 'yan siyasa delegates yanzu apc in za ta yi nata malamai ne za su tsaye da ɗan takara duk malamin da yake najeriya jira yake sai apc ta tsaye da nata pdp ta tsaye da nata nnpp take waye waye sai sun tsaye da abin su sannan a ce to mu fara diba mu gani to waye fi dama dama abin da kama da ke na 2015 yan siyasa suka taro a lagos suka tsaye da buhari wasu yan siyasa suka taro abuja suka tsaye da jonathan to ga buhari ga jonathan jonathan na ya zo ya shekara shida ƙasa ta lalace tsaro ya lalace tattalin arziki ya lalace an kasa ci gaba me za mu yi mu malamai sai mu ce mutane ba ruwan mu dole kuke so ku zaɓa? asibiti muna sa ran wannan zai yi abin kwarai in ya yi abin kwarai din shi da Allah in ya kasa yi kuma in yana da uzuri wurin Allah shi sani ma ba da shi dai wannan lalurarsa ce to ko a yanzu ba malamai ne ke tsaye yan takara ba iyaka abin malamai za su ce kullum ku kwatanta ku diba wanne ya fi dama dama in ga fari ga baki fari ake dauka to in ba ga bakake biyu fa a dauki baki baki sai a dauki baki baki a bar baki haka ne to in ga baki ga baki kirin sai a dauki baki to saboda duk yadda aka yi wanda duk aka tsaida hmm. kai ka duba menene maslahar al'umma hmm, kamar yadda wai ka'idar suke cewa idan madarra bi suka haɗu sai a dauki eh, irtikabu a hafi dararai a yanzu saboda wannan ka'ida ta share har sauran gaba garin mutane da santa wata kullun lokacin da za ka tsaye da ɗan takara a matsayinka da delegate lokacin da za ka taimaka ɗan takara a matsayinka na ciyaman na party lokacin da za ka goyi bayan ɗan takara a matsayinka na memba na party lokacin da za ka jefa ƙuri'a a matsayinka na ɗan najeriya ka tabbata abin nan da za ka goyi bayan kana ya faɗa ma allah dalili amma na goyi bayan sa yana abokina na goyi bayan sa yana mai gidana na amana zan samu kwangila za a bani wallahi ba su fidda kai gaban allah manzo Allah salasu ya faɗi mutane uku da ya ce Allah baya duban su baya magana da su ranar alkiyama saboda fushi da su cikin su yace mutumin da ya zabi ya zabi shugaba ba don komai ba sai don biyan bukatar kansa to kaga ashe duk wanda za mu zaɓa mu zaɓa malama ne yanzu an tsaye da abokina takara amma wani wanda ban sani ba ko ban da alaƙar ko kila yana da hamayya da ni an tsaye da shi ko da na jinjira sai na tarar da wancan kishin al'umma ne gabansa wannan kuma yawon duniya ya samu gaba abin da yake so ya tara kuɗi ya je london ya huta ya sha iska ya gina gida abuja ya gina gida garin su to tsinde zan yi tsakanin da allah wa zan zaɓa kaga zan bar abokina yin zaɓi wancan to duk wanda zai zaɓi ya san cewa abin tambaya ne gaban allah sai allah ya tambaye shi daga sama har ƙasa ina nufin tun daga jam'iyya har delegates har shugabanninta har a gangaro gare mu talakawa duk wanda zamu ba ƙuri'a mai zan muna ya faɗa ma allah dalili kuma mun san cewa shi a gaba akwai hadisi da ibn taimiyya ya yi hujja da shi a cikin siyasa shari'a fi islahin ra'ayi wa ra'iya manzala sana da cewa wanda ya dora mutum akan wani mukami alhalin ya san akwai wanda ya fi cancanta hmm. hakika ya yaudari Allah da manzonsa da mumine kaga kenan shugaba lokacin da zai gwamna misali sanda zai nada kwamishinoni hmm. shugaban kasa sanda zai nada ministoci ciyaman sadda zai nada masu ba shara da su da kai talaka sadda za ka tsaida dan takara ko ka jefa masa kuri'a to idan ka yi ne don bukatar kanka ka cuci Allah da manzo ka cuci al'umma saboda ka ji tsoron Allah